إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمله على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اتقوا الله تعالى يا عباد الله حق التقوى وراقبوا الله في السر والنجوى فإن من اتقى الله وقاه ومن سار على نهجه نجاه يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة الكرام أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وفد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إخوة الإسلام هذا معنى عظيما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد من وضعه في المكان المناسب له وفي موضعه اللائق له فلا يسند مسؤولية من عمل أو منصب أو غيرهما إلا لصاحبه الجدير به وإلا فقد ضاعت الأمانة واقتربت الساعة وضياع الأمانة ضياع للإيمان والدين كله قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد فالأمانة يا عباد الله من الأخلاق الفاضلة ومن أصول الديانة تربى عليها الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون فهذا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم صلوات الله وسلامه وسلامه يقول كل لقومه إني لكم رسول أمين ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أمين الله في الأرض على الرسالة وكان مشهورا بالأمانة في قومه قبل مبعثه وقال الله واصفا جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فالأمانة يا عباد الله ضرورة إنسانية لا فرق فيها بين حاكم ومحكوم وبائع ومشتري وغني وفقير وكبير وصغير ومعلم وتلميذ فهي شرف للجميع إنها رأس مال الإنسان وسر النجاح في الآخرة والأولى ومفهوم الأمانة فوق ما فوق ما يتصوره العامة اليوم من أداء الودائع إلى أهلها بل هي أشمل من ذلك بكثير فالصلاة أمانة والزكاة أمانة والصيام أمانة والحج أمانة وكل عضو من جسم الإنسان أمانة ولا أدل على ذلك من قول الله جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وفي صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها يا أمة محمد لماذا أكثرنا اليوم يستهين بأمر الأمانة ولا يلقي لها بالا لماذا لا يقيم لها وزنا أين نحن أين نحن من حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه المخرج في الصحيح وغيره أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي لفظ لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم عباد الله إن من أسباب التفريط في الأمانة ضعف الوازع الديني يقول عليه الصلاة والسلام لا يثني الزاني حين يثني وهو مؤمن الحديث ومن أعظم الأمانات ما أنيط بالرئيس أو صاحب العمل ويتمثل ذلك في حسن المعاملة مع من تحت سلطته فليتق الله بالعدل بينهم دون محاباة أو أثرة لأحد دون الآخر ويحرم عليه أن يؤخر رواتب العمال عن موعد استحقاقها أو يمنع أحدا من ترقية أو مكافأة أو إجازة استحقاقية بدافع الإضرار والتفريط في الأمانة قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره أخرجه ابن ماجه بسند حسن وفي, وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عوفه وإن من الأمانة يا عباد الله تولية المسؤولية لمن هو أهل لها من أهل الخير والصلاح والاستقامة لتتهيأ فرص الإنتاج المثالي فيستفيد من ذلك الفرد والمجتمع بأسره يقول عليه الصلاة والسلام ما من أمير ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم وقال أيضا من غشنا فليس منا أخرجهما الإمام مسلم إن من الأمانة إتقان الموظف عمله وأن يؤديه على أكمل وجه وأحسنه فلا يسرق من مال الأمة فلا يسرق من مال الأمة لأنه مسؤول عن ذلك يوم تبلى السرائر ولا يبيع سلعة رخيصة بثمن باهظ ولا يأخذ شيئا من عمله لبيته أو لغيره دون إذن مسبق ولا يأخذ على عمله ثمنا مهما قل أو كثر ما دام له راتب معلوم فتلك الأعمال وغيرها من السرقة والغلول يقول تعالى ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار فقال اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام مرددا مقولته الأولى فأنا أقوله الآن وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى أخرجه مسلم يا أمة الإسلام من أعظم الغش اليوم وأضره على المجتمعات التفريق في أمانة الأسرة من زوجة وولد فكم من أولياء الأمور أهملوا هذه المسؤولية وضيعوا هذه الأمانة حتى دخل الفساد كثيرا من البيوت حتى دخل الفساد كثيرا من البيوت من أطباق فضائية وشبكات عنكبوتية وصديقات وأصدقاء سوء فيا عجبا لهؤلاء عرفوا الباطل فاتبعوه وأدركوا الخطر فاقتحموه والله المستعان قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وإن من أعظم الأمانة تلك الأمانة التي أنيطت للقضاة والمحامين والمعلمين فالخصوم أمانة في أعناق القضاة والمحامين والطلاب أمانة في رقاب المعلمين والمرضى أمانة في رقاب الأطباء والممرضين فليرعى كل الأمانة وليحذر من الخيانة تقول عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأتين على لا يأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط فاعدلوا بين الخصوم وراعوا حقوق الطلاب والمرضى ومن صور ضياع الأمانة اليوم خيانة الطلاب في الاختبارات على اختلاف المستويات الدراسية فمن فتح على نفسه هذا الباب الشنيع ابتلي بقلة البركة في حياته كلها ولن ينال مقصوده ولن يحصل على ما يريد قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين هذا وإن من أعظم الأمانة العلاقة التي بين الرجل وزوجته فيحرم عليهما أن ينشرا سرهما وما يجري بينهما من علاقة زوجية لغيرهما ولو على سبيل المزاح فقد سد الشارع هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ثم ينشر سرها أخرجه الإمام مسلم يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله لا تخونوا الله ورسوله وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا da kirari sun tabbata Allah madaukakin sarki ya dada tsira da aminci ga fiyayyen halitta manzon Allah annabin rahma da iyalansa da sahabbansa da mutan gidansa da wanda ya dau hanya irin tasu har zuwa ranar Yan alkiyama ƴan uwana musulmi yau hutubar mu ta ji ne akan wani hadisi da al-Imam Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa mai inganci Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wani balaraban ƙauye ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa yace ya ma'aikin Allah yaushe ne za a yi tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shiru tsawon wani lokaci bai bashi amsa ba har aka yi tsammanin ya mance sahabbai suka fara tattaunawa a junansu daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wannan mai tambaya ya ce gani ya ma'aikin Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idan har aka tozartar da amana to ka saurara alkiyama tana dab da fitowa shine sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce to ya ma'aikin Allah ta yaya za a tuzantar da ita sai ya ce duk sanda aka jingina wani lamari zuwa ga wanda ba ahalinsa ba duk wanda aka ɗora wani nauyi aka wanda aka ɗora masa nauyin da shi bai cancance shi ba to daga wannan lokaci alkiyama tana dab da fitowa babu shakka a cikin wannan hadisi mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana yana nuna mana wani tushe daga cikin tuwasun da addinin musulunci suka kula ya kula da su matakar kulawa Shi ne komai a sanya shi a mahallinsa a ajiye komai a inda ya dace ba tare da an yi sakaci ba ba tare da kuma an yi zuluwi ba ana nufin cewa dukkanin wani nauyi na aiki ko wani matsayi ko abin da ya kama da haka to kada a sanya shi sai ga wanda ya kama abincinsa sai ga wanda zai iya sai ga wanda ya cancance shi idan ko ba haka ba to an tozartar da amanar da Allah ta'ala ya umarni da a kiyaye ta kuma wannan alama ce ta ranar ta tashin alkiyama kuma babu shakka tozartar da amana alama ce ta rashin imani da kuma tafiyar addini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu sauran imani ga wanda ba shi da amana babu shakka idan muka yi kallo cikin alqur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu fahimci cewa ita amana wata ɗabi'a ce mai girma ɗabi'a ce ta ƙololuwa wadda Allah da manzansa suka faɗaita akan lallai wajibi ne al'umma su riko da ita kuma za mu ga cewa ma hali ne ko ɗabi'a ce irin ta annabawa da manzannin Allah da mala'iku makusanta Allah madaukakin sarki idan muka koma cikin alqur'ani za mu ga da Allah ta'ala ya koro kissar annabi nuhu da hu da salih da lut da shu'aib Allah ta'ala ya kara musu yadda kowannen su yana cewa al'ummar sa ni dan aike ne gare ku amintacce inni rabbi lakum rasulun amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine amintaccen Allah madaukakin sarki a wannan duniya baki daya akan risalar da Allah ta'ala ya aiko shi da ita shi yasa ma ya fice cikin al'ummar da tun gabanin cikin mutanen da tun gabanin da turo shi suna mai laqabi da Muhammadul Amin haka na za ga yadda Allah madaukakin sarki yake siffanta Ibrahim amintaccen Allah madaukakin sarki wurin kawo wahayi ga annabawan Allah yace nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shine ya sauko da alqur'ani ala qalbika litakuna min almunzirin ya sauko shi zuwa zuciyarka dan ka zanto cikin masu yi mutane gargadi kenan amana wani wani hali ne ko wata dabi'a ce ta dole dole ne a same ta cikin al'umma matsawar al'umma tana so komai na ta yi tafi daidai kuma a wannan amana ana buƙatar wanda yake jagoranci da wanda ake jagoranta duk su zanto masu rukun amana mai saye da sayarwa duk su zanto masu rukun amana mawadaci da talaka su zanto masu rukun amana babba da karami su zanto masu rukun amana malami da almajiri su zanto masu rukun amana ita amana wata ɗabi'a ce ta ɗaukaka ga duk wanda ya siffanta da ita babu shakka ita ce sirrin cin nasara a duniya da lahira da yawa daga mutane a wannan lokaci suna takaice ma'anar da ake ba wa amana ko suna takaice abin da ake nufi da amana suna ganin amana kawai ita ce idan an baka ajiyar wata dukiya ko wani kaya to ka kiyaye su sannan ka mayar wa da su a yayin da za su bukata alhalin za mu ga shari'ar musulunci ta yi kallo ta ba da kulawa ga amana kulawa faffada ta ba ka faɗar ma'ana sama da yadda muke tunani kaga sallah amana ce zakka amana ce azumi amana ne hajji amana ne kowace gaba cikin ɗan adam amana ce a gare shi za mu fahimci haka inda Allah madaukakin sarki ke faɗa a cikin alkur'ani yana ba da labari ya a ranar alkiyama da harasansu da hannayensu da ƙafafuwansu duka za su yi shaida a kansu dangane da abin da suka kasance suke aikatawa ya zo a cikin sahihul imami muslim wata rana abu zarri bin gifari allah ya kara masa yadda ya ce ya ma'aikin allah ba za ka ɗora min wani nauyi ba ka ba ni wani jagoranci cikin birane irin jagorancin da allah ta'ala ya baka ba za ka ɗauki wani bangare ba ni ma ka sanya na zamto jagora sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafadar Abu Dharr bin Ghifari radiyallahu anhu ce Abu Dharr kana da rauni kaga wannan jagoranci amana ce kuma rana alkiyama za ta zamto kunyata za ta zamto nadama sai fa wanda ya dauke ta ya rike wannan amanar ta hanyar da aka bashi. shi ya rike iyayen da zai iya kuma sannan ya kula da ita ba tare da ya yi zalunci a cikin ta ba me yasa yau da yawan mu ba ma kulawa da wannan da girman da Allah ta'ala ya ɗora mana na amana me yasa muke ganin amana wani abu ne mai sauki dan mun ci shi babu wani abu me yasa kudu kwata ba ma damuwa domin mun tozantar da amana mun mance da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake alamun munafiki guda uku ne idan yayi magana ya ƙarya idan ya alƙawari ya saba idan aka amince masa ya ha'inci a lafazin al'imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko da yana yin sallah ko da yana yin azumi ko da yana cewa shi musulmi ne to wannan munafiki ne matsawar yana cin amana matsawar ya aikata ɗaya daga cikin wannan ɗabi'u guda uku ko kuma ɗabi'u guda hudu kamar yadda zo a wata riwaya akwai dalilai da suke sanyawa a tozarta amana muhimmai daga ciki shine raunin imani da rashin hangen Allah maɗaukakin sarki a cikin ayyukanka na yau da kullum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mazinaci yayin da yake zina to ana cire imaninsa ba zai yi zina ba alhalin yana mumi kamar yadda barawo shi ma ba zai sata ba alhalin yana mumi yana daga cikin manya-manyan amanoni ita ce amana da aka ɗora jagora baki ɗaya na al'umma ko jagora na wata ma'aikata ko wani ɓangare na ma'aikata suke taruwa babu shakka amana ce a wuyansa ya kula da haƙoƙin ma'aikatansa ya kula da haƙoƙin talakawa da suke ƙarƙashinsa ya kyautata musu ya kyautata musu mu'amala ya ji tsoron Allah ya ta tsakanin su cikin adalci kada ya yi son kai ya kebanci wasu da wani abu ya hana wasu alhalin wanda aka keɓanta ba su cancanta a keɓance su ba ya haramta a gare shi ya jirkinta musu albashinsu gaban lokacin da ya cancanta ya ba su ko ya hana wani ci gaba ko samun ƙarin matsayi ko kuma wani lada akan wani aiki da ya bashi alhalin ya cancanci wannan ba tare da wani dalili ba na gaskace Wanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi ya lissafa mutane iri uku ya ce ni ne zan yi rigima da tsoron tashin alkiyama daga ciki ya ce, da mutumin da ya sanya wani aiki kuma mutumin ya cika masa aikinsa amma kuma bayan ya gama aikin ya hana shi kudin sa imam ibn majah ya rawaito wannan hadisin da sanadi mai inganci a hadisin abdullahi dan umar kuma cewa ku bawa wanda kuka sanya aiki ku bashi ladan sa tun gabanin gumunsa ya bushe ko tun gabanin gumunsa bai bushe yana daga cikin amana da yawa ta ba a kula da ita shine duk wani nauyi na al'umma to kada a jingina shi sai ga wanda ya cancanci shi wanda ya cancance shi ana nufin mutum mai alkhairi mutum na tsantsai mutumin kirki mutumin da yake kulawa da addinin Allah domin wannan ita ce za ta ba shi dama wannan shi zai ba shi dama ya ji tsoron Allah cikin wannan nauyi da aka tsora masa shi zai ba shi dama ya yi jagoranci irin jagoranci abin buga misali sai al'umma ɗaiɗaikunta da baki ɗayanta sai su amfana daga wannan jagoranci Wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani jagora da zai jagoranci wani bangare na musulmai ba tare da ya tsaya tsayin daka ya tsaya a kan lamarinsu ba ya shiga ta domin su su huta kuma ya kasa tsayawa ya musu abin da ya dace cikin jagoranci face sai ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya hana shi shiga aljanna tare da kuma yana faɗa yana cewa duk wanda ya yi mana alhushi to baya tare da mu al-imam muslim ya rawaito duka wa'annan hadisi yana daga cikin amana dukkanin wani aiki da aka dora maka ka kyautata shi iya iyawarka ka sauke wannan nauyin iya iyawarka ka yi shi iya yadda za ka iya ka kyautata kada ka saci dukiyar al'umma domin Allah ta'ala zai tsaye da kai ya tambaye ka a ranar da yake ban kazo dukkanin wani sirri idan kai ɗan kasuwa ne kada ka sai da kaya kayan da suke masu farashi mai arha ne amma ka sai da su da farashi da tsada kada ka ɗauki wani abu na wurin aiki ka kai shi gidanka ko ka ɗauka ka ba wani haka kawai domin ba naka ba sannan kada ka kuskura kowane irin aiki kake ka dinga karɓar kuɗaɗen mutane alhalin kana da albashi ka sani duk wannan abin da kake karɓa komai girmansa komai kankantarsa to yana cikin sata da gululi wanda addinin musulunci ya haramta kuma ya yi mummunan tanadi ga duk wanda ya karɓe shi sai ya kawo shi ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce duk wanda ya gululi to sai ya zo da abin da ya gululi a kansa ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda a cikin ku muka dora masa wani nauyi sai ya boye mana allura ko sama da haka to ya sani wannan abin da ya yi sunan sa kuma sai ya kawo shi ranar alkiyama sai wani cikin sahabbai mai duhun launi ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah ka karɓi ayyukan da ka bani ba zan iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce menene ya same ka ya ce na ji kace kaza na ji kace kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saurare da kyau zan ƙara maimaita abin da na faɗa duk wanda muka ɗora masa wani nauyi a cikin to ya zo da dukkanin abin da aka samu na alkhairi a cikin wannan aiki kaɗan ne ko mai yawa lallai ya kawo ya bayani idan an bashi ya karɓa idan kuma an hana shi ba a bashi ba ya ƙyale domin ba nasa ba ne al'imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya ku al'umman musulmi yana cikin tozartar da amana wanda ya zamto ruwan dare a wannan kwanaki irin namu ko a wannan lokaci shine tozarta amana kulawa da iyali na daga matar gida da ƴaƴayenta da abin da ya wadance su da yawa daga cikin auliya ulumur majibinta lamurra sun watsar da wannan nauyi sun tozartar da wannan amana ta dalilin haka barna mai yawa ta shiga gidajenmu ta hanyoyin akwatunan talbijin da kuma intanet da abokai munana maza da mata abin mamaki a gare mu mun san dukkanin hanyoyin da barna ke shiga gidajenmu amma suka sai muka yi shakulatun ɓangaren muka nuna halin ko kula ba mu damu ba muna waje muna ta neman duniya Allah madaukakin sarki kuma ya gaya mana yace ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kawukanku da iyalanku gaba su fadawa cikin wuta sidna abdullahi dan abbas ya ce ku ladabtar da su kuma ku koya musu alkhairi yana daga cikin manya-manyan amanoni shi ita ce amanar da aka tsora a wuyan alƙalai da lauyoyi da malamai da likitoci da waɗanda suke da sana'a irin tasu babu shakka wannan ma amana ce lallai masu rigima amana ce a wuyan waɗanda suke yin alƙalanci kuma suke yin harkar lauyanci ɗalibai amana ne a wuyan malamansu marasa lafiya amana ne a wuyan likitoci da waɗanda suke yin jinya don haka kowanne ya kula da amanar ahir kada ka tozartar da amanar da Allah ta'ala ya tsora maka lana Aisha Yallahu Anhu. tana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama za a zo da alkali mai adalci amma saboda tsanani na bincike akwai wata sa'a da zai samu kansa a ciki zai dinga burin ina ma da bai taɓa yin hukunci ba tsakanin mutum biyu a abin da ya shafi dabino shi? ina ma da bai taɓa samun kansa a duniya ba a matsayin na alƙali yana daga cikin tozantar da amana shine ha'inci cikin jarabawa da almajirai suke yi a makarantu makarantu manya-manya ko kuma na sakandare ko na ƙasa da haka wanda yana cikin cin amana domin an amince maka aka ce fito da abin da ke cikin ƙwaƙwalwarka amma sai ya dinga ha'inci ya rubuta a jikinsa ko abin da ya kama da haka domin ya dinga kwafa babu shakka duk wanda ya buɗe wa kansa wannan mummunan ƙofa to Allah ta'ala zai jarrabe shi da karancin albarka a cikin rayuwarsa ta karatu da kuma ta rayuwa ma baki daya ko ba zai taba samun abin da yake nema ba domin Allah ta'ala ya ce baya san masu ha'inci kuma satar amsa a jarabawa ma ha'inci yana daga cikin manya-manyan amanoni shine mutum ya kiyaye alakarsa shi da matarsa alakarsa da iyalinsa haramun ne ya bayyana ya yada wani sirri na alaƙa ta aure da ke gudana tsakaninsa da iyalinsa ko da ku ta hanyar wasa ne da kakaci shari'a ta toshe wannan kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin manya-manyan amanoni wanda za a bincike a kansu a yi tambaya ranar tashin alkiyama ne mutumin da ya je ya yi alaƙoƙi na aure tsakaninsa da matarsa kuma ya zo yake yaɗa sirrin abin da ke gudana ko abin da ya gudana tsakaninsa da matar Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ha'inci Allah da manzansa ku ha'inci amanonin da aka ɗora a wuyanku alhalin kuna sani ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimin bashariyatil khair faqad amarakum Allah bi dhalika fi kitabihi faqad inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لأمة محمد أجمعين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وفي مصر والعراق وفي كل مكان اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.